صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد ma sauraro kan kamo radio wacce Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana. Da fatan an wani lafiya. To abu da za mu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun haɗa shirin nan na ko kun san sai kuma labarin duniya da ɗumi su. Abin da zai biyo baya shine Afirka a yau sai kuma muryoyin masu sauraro. daga nan kuma za mu kawo muku kisoshin rayuwa sai kuma amsoshin aƙida sai kuma a saurarin shirin nan na duniyar mu a yau da fatan za kusance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya to yanzu sai a gyar zama domin a saurari shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu assalamu alaikum yau lahadi 23 ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 1445 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan shawwal shekara uku kafin hijira kamariya manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita daga birnin makka zuwa ta'if wani gari wanda yake kusa da birnin na makka domin yin kira zuwa ga addinin musulunci bisa fatan cewa idan sun musulunta garin zai zama mafaka ga musulmi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fita zuwa ta'if ne jin kaɗan bayan rasuwar aminsa mai kare shi daga cutar shawa wato abu talib dan abdulmutallib to amma kabilar thaqif waɗanda su ne mazauna garin na ta'ib ba su karbi addinin musulunci ba maimakon haka ma sun cutar da manzon Allah ta hanyar jifarsa da kuma ji masa raunuka masu saurari ko kun san cewa shekaru 403 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan mayan shekara ta 1618 aka fara yakin ɗarikun kiristoci na tsawon shekaru kimanin 30 a ƙasashen turai bayan bayyanar ɗariƙar protestant a ƙasar jamus a farkon ƙarni na goma sha biyar miladiya mabiya ɗariƙar katolika suka fara tunanin cewa sabuwar ɗariƙar ta protestant za ta kawo ɓaraka a tsakanin mabiya addinin kirista ƙarƙashin shugabancin papa roma a shekara ta 1618 yaƙi ya ɓarke tsakanin ɗariƙun biyu kamar yadda kuma yaƙin ya haɗa wasu manyan ƙasashen turai inda ƙasashen faransa sweden da denmark suke goyon bayan protestant sai kuma kasashen jamus da roma suke goyon bayan mabiya ɗarikar katolika bayan zubar da jini mai yawa ta ƙarshe da an yi sulhu tsakanin su a shekara ta da arba'in 1648 daga nan ne kuma wasu mutane suka fara yin watsi da malaman addinin kirista a kasashen turai inda aka fara samun masu ra'ayin 'yan kasanci da kabilanci da kuma waɗanda babu ruwansu da addini. da ƙarshe masu ware kun cewa shekaru 106 da sa gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan mayan shekara ta 1915 italiya ta shiga yakin duniya na farko ba tare da wani dalili ba inda italiya ta afkawa kasar austria da yaƙi bayan kuma ta buɗe wani yakin da dauloli waɗanda suke karkashin dolar usmaniya a cikin nahiyar turai italiya dai ta shiga yakin duniya na farko ne domin neman suna da kuma ɗaukaka a tsakanin ƙasashen turai amma kuma da ƙarshe babu wata riba da ta samu a wannan yaƙi maimakon haka ma shigar ta yakin duniya na farko ya yi sanadiyar kashe mutanen ƙasar kimanin dubu ɗari bakwai jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 a minti GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. ga tahir amiraji dauke da labarin duniya ga labaran duniyan da farko ga kanunsu mutane suna farkawa dangane da al'amarin falasdinawa a duniya musamman a kasashen turai a kasar yemen kuma sojojin sama sun kakkaɓo jirgin yaƙi wanda ake sarrafa shi daga nesa na ƙasar saudiya sojojin faransa sun yi watsi da rahoto majalisar ɗinkin duniya dangane da kisan mutane a wani bikin aure a ƙasar mali yanzu kuma ga cikakkun labaran zanga-zangar yin allah wadai da haramta ƙasar isra'ila suna gudana a cikin kasashen turai da dama da wasu kasashen duniya tashar talabijin ta press tv a nan teran ta bayyana cewa a ranar goma ga watan mayu da muke ciki ne dai jiragen yakin yahudawa suka fara nugudan wuta mafi tsanani a yankin zirin gaza a kasar falastinu saboda mai da martani da zirin gazan ta yi na kokarin fidda wasu falastinawa a gidajensu a unguwar sheikh Jarra da ke birnin kudus har ila yau kungiyar red cross a yankin gaza ta ba da sanarwar cewa a halin yanzu falasɗinawa 700 ne ba su da isasshen wutan lantarki a yankin sannan wasu 800 kuma ba su da ruwan sha mai tsabta shahir zakut shugaban kungiyar red cross a yankin na gaza ya ce falasɗinawa kimani dubu hamsin ne suke samun mafaka a makarantun kungiyar bada agaji ta majalisar ɗinkin duniya wato onarwa a takaice a yankin na gaza yayin da wasu kuma suke samun mafaka a gidajen dangi da abokan arziki bayan da hamshe kasar isra'ila ta rusa gidajensu a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a yakin na kwanaki goma sha ɗaya dai falasɗinawa 243 ne suka yi shahada tara daga cikinsu ƙananan yara ne a yayin da 39 kuma mata sojojin kasar yemen sun kakkaɓo wani jirgin yaƙi wanda ake sarrafa shi daga nesa mallakin kasar saudiya da ƙawayenta kuma ƙirar ƙasar china a safiyar yau lahadi tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kakakin sojojin ƙasar ta yemen burgediya janar yahaya sari yana faɗar haka a safiyar yau lahadi ya kuma ƙara da cewa sun kakkaɓo jirgin ne da makamai masu linzami wanda har yanzu ba su bayyana su ba kuma makamin ya tarwatsa jirgin a gabashin lardin jauf da ke makwabtaka da ƙasar ta saudiya jirgin yakin wato samfurin ch4 ƙirar ƙasar china yana iya tafiya na tsawon kilomita 3,500 zuwa 5,000 kuma yana iya ɗaukar makamai masu nauyin kilogiram 250 zuwa 346 har na tsawon sa'o'i 30 zuwa 40 banda haka jirgin ya daga fiye da mita dubu biyar daga doron kasa ta yadda mafi yawan makamai masu linzami masu kakabo jiragen sama ba sa iya kaiwa gare shi sojojin kasar faransa sun yi watsi da rahoton majalisar ɗinkin duniya kan kisan mutane a wani bikin aure a garin bounty a kasar mali a farkon wannan shekara ta 2021 kamfanin dinacin labaran reuters ya nakalto babban kwamandan sojojin kasar faransa Francois Lecontre yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa rahoton majalisar ɗinkin duniya kan aikin sojojin faransa a mali yana nufin cusa ƙiyayyar ƙasar faransa a cikin zukatan mutanen ƙasar ta mali ne sannan akwai rashin adalci a cikinsa francois lecontre ya ce hare-haren da jiragen yakin faransa samfurin mirage 2000 suka kai akan garin bounty ya zo ne bayan da wani jirgin leƙe asirin ƙasar ta faransa ya tattaro masu bayanai kan cewa akwai masu babura guda biyu a taron wanda suka fahimci cewa 'yan ta'adda ne kafin su kai hare-haren mutane goma sha tara ne dai suka rasa rayukansu a take bayan harin sannan sha shida daga cikin su fararen hula ne har ilawa akwai wasu mutane uku da suka rasu daga baya banda haka wasu mutane goma sha bakwai sun ji rauni labarin ya kammala da cewa mutanen da harin ya kashe suna masu shekaru tsakanin 23 zuwa 71 masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran lauyan mai katafarin jirgin ruwan ɗaukar kaya mai suna ever given wanda ya toshe mashigar ruwa ta swiss a ƙasar masar na kwanaki shida a cikin watan maris da ya gabata ya ce wata kotu a ƙasar ta masar ta ki amincewa da bukatar da mai jirgin ya gabatar na a sallami jirgin nasa kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar masar tana tsare da jirgin wanda yake makare da kwantenoni tun bayan da aka kawo ƙarshen toshe mashigar da ya yi gwamnatin masar dai tana buƙatar mai jirgin ya biya ta biliyoyin dalar amurka da ta yi asararsu a cikin kwanaki shida da ta toshe mashigar duk da cewa akwai yiwuwar matuƙa jirgin ba sa da laifi a yadda jirgin ya toshe mashigar a fagen wasanni kuma hukumar ƙwallon kafa ta najeriya da nigerian football federation wato nff ta ba da sanarwar mutuwar kocin kungiyar kwallon kafa ta yashi ta ƙasa audu adamu ejo a jiya asabar bayan ɗan gajeruwar rashin lafiya jaridar premium stamp ta najeriya ta nakalto hukumar tana faɗar haka a shafinta na twitter jiya asabar ta kuma ƙara da cewa adamu yana jinyar cutar shuga kafin rasuwarsa a jiya asabar hukumar nff ta ƙara da cewa adamu ejo ya taimaka wajen kawo ci gaba a harkokin ƙungiyar kwallon kafa ta yashi ta ƙasa wacce ta sami lambobin yabo da dama a ciki da wajen ƙasar a shekarun da suka gabata daga ciki dai ƙungiyar ta ɗauki kofin wasannin ƙwallon kafa ta yashi a birnin daban na ƙasar afirka ta kudu a shekarun baya sannan ta sami zinari a wasannin keta a ƙasar ghana shekara ta 2006 da fatan Allah ya ji kansa in ji NFF. Masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. yanzu kuma sai shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da yan fashin baki a kansu da kuma jin mahangar masana akan waɗannan batutuwa shirin namu ne da Allah zai dubi ne akan batun shirin gwamnatin tarayyar najeriya na sake ciwo bashin wasu makudan kuɗaɗe daga waje wanda kai dala biliyan biyu da ɗigo ɗaya da nufin cike gibin kasafin kuɗin wannan shekara ta dubu ɗaya da muke ciki bayan da gwamnatin tarayyar najeriya ɗin ta nuna da cewa babu isassun kuɗaɗe wanda za a iya gudanar da dukkanin ayyuka da ake bukata game da kasafin kuɗin ya tanada wannan dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dube a kansa tare jin mahangar wasu daga cikin masana akan harkoki na tattalin arziki da kuma jin mahangar su akan yadda suke kallon lamarin a ilmance sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a cikin 'yan kwanakin nan dai shugaba muhammadu buhari tarayyar najeriya yana mai amincewar majalisar dokoki dangane da shirin sa na neman ƙara ciwowa najeriya wasu ƙarin basussuka wanda sa kai kimanin dala biliyan biyu da digo ɗaya shugaba buhari dai ya bayyana cewa waɗannan kuɗaɗe za a yi amfani da su ne domin ci gibin kasafin kuɗin shekara ta da ɗaya wannan batu dai yana ci gaba da ɗaukar hankula ga masana musamman akan harkoki na tattalin arziki a ciki da wajen najeriya akan haka muna tare da wasu daga cikin masana harkokin tattalin arziki din daga najeriya wanda za su yi mana dubi akan wannan batu da ma wasu batutuwan da suke da alaka da hakan inda muke tare da malam ismail bello masanin harkokin tattalin arziki kuma malami a wannan fage a jami'ar tafawa alewa da ke bauchi sai kuma malam yushawa ali wanda shi ma kwararre ne a ilimin tattalin arziki daga abuja nigeria za mu fara da malam ismail bello Malam Ismail bayan yi maka barka da zuwa da lalemar habin a cikin shirin namu da farko dai za mu so mu ji yadda kake kallon wannan mataki kuma waɗanne ka'idoji ne da yanayi ake la'akari da su wajen karɓar bashi irin wannan. A ta ɓangaren doka dai tun da 'yan majalisun sun amince wannan shawara ce wanda suka riga suka amince da ita za farko bashi na Najeriya. Sai dai wannan bashi dalan Amerika din nan idan ka kalli yawan bashin da yawan dalolin da za a ɗauka kafin a ɗauko nan kuɗaɗe a fara aiki da su nan zai ɗauki wata shida zuwa shekara ɗaya zai haɗu da lokacin da an kusa fara siyasa kaga wato kaman an yi shi a laluri saboda da ya kamata idan gwamnati za ta ɗauki na tsari tuntuni ya kamata a ce tuntuni ta faro shi tun da gwamnati da wanda ta yi tazarci wato tun alif a dubu da sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ya kamata a gane cewa tafiyan tattalin arzikin mu bana haɗu da matsaloli wanda dole ne gwamnati ta fuskance su kuma idan ka kalli najeriya da na ƙasa wuce ga ɗimbin al'umma kuma ta fi dogaro da mai kuma ga farashin mai na sauka ya nuna maka cewa shugaba buhari ba zai iya wato aiwatar da bajetinsa ba muddin ba ɗauko ba shi ba sai dai kuma a mana haraji to ko rajin ma ba za a samu a hannun yan ƙasa ba saboda ganin cewa aikin ya rabu kuma harkokin tattalin arziki suna ta ɓarɓarewa ne bashin kan yawa sosai yadda nan gaba zai zame gwamnatocin zai iya zama na gwamnatocin baya matsala ana cin bashi ne abubuwan da ya kama tilas ka ga wa'annan digitalization da abubuwa da za a yi wannan bai zama tilas shugaba ya matsa ya karɓo bashi akan wa'annan ba abubuwan da ya kamata abubuwan da ya kamata a yi shi ne da abinci ne kiwon lafiya ko tsaro ko bangaren ilimi a nan ya kamata a ci bashi amma duk wanda abu ya sami wani kimiyya da fasaha da wasu abubuwa da suka shafi canje-canjen wasu abubuwa da dama suna nan wannan bai kama tilar gwamnati ta yi ba saboda duk inda gwamnati ta sa na fiye da tiriliyan goma nan ne kuma a nan kuɗin da ake tsammanin za a samu bangaren mai bai fi wato a kuɗin Najeriya a tiriliyan biyu da ɗigo shida ba. ta ga ciko sosai ake nema. To ya kamata sai gwamnati ta tsuke kashe kuɗin ta ya zama cewa ta kashe su ne ta ɓangarorin da za a warware talauci a ƙasar nan kamar ɓangaren ilimi ɓangaren tsaro ɓangaren kiwon lafiya da ɓangaren ilimi. Amma wa'ancan abubuwa bai zama tilas a ciwo bashi don a su ba. Amma tsarin ne da gwamnati take gani da ta da ta cewa idan aka yi wannan tsira najeriya za ta farka tattalin arzikin da zai yi haɓaka da najeriya ta raba ayyukanta ta gane babu kuɗi misali sai babu hari ya ce shi zai ɗauki dama ya ɗauki ɓangaren tsaro da gyara mana wutar lantarki da kuma tace mai ya tilasta ma gwamnonin apc gaba ɗaya ya ce su kuma su ɗauki kiwon lafiya a jihohinsu da ilimin sakandare sannan ɓangaren ƙananan hukumomi a basu ilimin firamare da lura da harkokin wato kasuwanci ga da an yi wato da an samu sassauci amma idan a yanayin da tattalin arzikin najeriya take yanzu ya ka zo aka zo aka ce za a ɗauki duka ayyuki gaskiya a yanayin da tattalin arzikin najeriya ke tafiya gwamnati zai ta samu damuwa to da muka koma ga malam yushau ali malam yushau bayan yi maka barka da zuwa da kuma lalimar habin a cikin shirin namu ka ji abin da malam ismail ya faɗa dangane da wani batu na karɓo bashi da gwamnatin tarayyar najeriya ɗin take da nufin yi domin cike gibin kasafin kuɗi na wannan shekara ta 2021 da muke ciki akwai wasu daga cikin masana harkokin tattalin arziki irin ko waɗanda su kuma suna ganin cewa karɓo bashi yana da wato nashi alfanu da kuma illa ta wata fuska ɗin a haka suke ganin cewa ya fi dacewa a karfafa batun karɓar haraji da yin tsari mai kyau ta yadda manyan kamfanonin da suke samun babbar riba wato a na aika da suke samun kuɗaɗe na shiga masu yawa su rika bayar da kaso na musamman ga gwamnati a matsayin haraji wanda hakan zai taimaka ma gwamnati ta fuskoki daban-daban musamman ta fuskacin kasafin kudin shekara ɗin da gwamnati take yi wanda kuma a lokutan baya an samar da wato irin wannan kuduri na karɓar irin waɗannan kwararre na haraji da ake magana to amma kuma ga shi har yanzu dangane da batun kasafin kuɗin shekara ana ta hannu rabana shin ba a wata da tsarin ne yadda ya kamata kamar yadda aka tsara shi har magana ta sake wato kaiwa ga batun karɓo bashi daga waje domin ganin cewa an cike kasafin kuɗin shekara ko ina matsalar take takamaimai abin da zan ce shine tumu da masu bin diddigi tun da goma sha shida ministar da ta wuce wato kemi adoshin ta so ta gabatar da wannan kuduri kuma abin da muke ta magana a kai shine kasa dole ne ta nemi kudaden da za ta rinka kasafin kudinta kuma wurin neman kudade kudaden da suke da tabbas su ne kudaden haraji amma wajen karban kudaden haraji dole sai an kula da abu biyu na daya kula da abin da ake samu haraji na biyu kuma da yawan kuɗin da yawan da ake karba akan abubuwan da ake kuma na uku wanda yana da nasaba da waɗannan shine wato kuɗaɗen da aka sa in an sa kamar za a karɓi kashi bakwai da cikin ɗari to ya zama cewa kashi bakwai cikin ɗari ɗin ana karɓan su wato ba sa sulalewa ko kuma ba a karɓan na wasu suna ba da kaɗan akan abin da suke bayarwa waɗannan abubuwan shine zai gina tattalin arzikin ƙasa amma a zahiri wannan haraji da aka riga aka sa hannu to haraji ne waɗanda yana da amfani a wajen gwamnati saboda za samu kuɗaɗe ta yi sukuni amma kuma ta ɓangaren mutanen ƙasa su kuma za karfin su zai ɗan ragu a kasuwa saboda duk sanda aka sa haraji akan abin da mutane suke amfani da shi to karfin su na kasuwa ne zai ragu zai ragu kuma idan ya ragu ba zai mata tattalin arziki kyau ba sai dai kawai ita gwamnatin abin da za ta yi da amfani da haraji shine ta tabbatar cewa kuɗaɗen da aka karba an yi ayyukan da zai dawo ma mutane wanda haka haraji yake da turanci ana ce mishi principle of quid pro quo wato returns benefit wato in ka karbi kuɗi don haraji za ka dawo da shi a aikace ne a wajen mutane ita dokan wato na haraji ta shafi abubuwa ne kusan guda shida kala-kala akwai na, haraji wanda ake ce mu value added tax akwai kuma na stamp duty akwai kuma ta shafi na capital market wato manya-manyan ayyuka kai ta shafi ma har wato non-resident companies wato kamfanonin da suke yin kasuwanci a cikin kasan amma ba su a cikin kasan kamar irin kamfanonin su alibaba da su gafa da su jumia waɗanda suke kasuwanci mai girma sannan ba su biyan haraji su kuma maganar da ake cewa akwai exemption ne wato cire ma masana'antu haraji wannan yana da kyau saboda a cikin abin da ake cewa ease of doing business wato yin kasuwanci a sauke yana daga cikin abubuwan da za a yi amma muna magana ne akan harajin da ya shafi abubuwan da mutane ke siya yau da kullun waɗanda waɗannan haraji da aka sa na VAT zai shafa ba wai haraji na waɗanda aka aka cire ma ƙananan masana'antu ko kuma masana'antu da suka kasa naira miliyan ashirin da biyar a kudaden da suke gudanar da kasuwancinsu ba don in ba sa harajin ba cin bashi ne dai dole ne ya ragu saboda idan aka ci gaba da cin bashi akwai abin da ake ce ma wato GDP to debt wato ka duba karfin tattalin arzikinka da kuma yawan bashinka da kuma karfin harajin da kake karba saboda haka in an ƙara yawan harajin da ake karba wanda bai in ta auna shi da sauran kasashe musamman a da ke nahiyar Afirka ta yamma za ka iska cewa harajin da Najeriya take samu da kuma girman tattalin arzikinta ya fi ya fi kowanne a ƙasa ci karanci to kaga idan aka kara harajin kuma aka karbe shi so zai taimaka ne wajen rage basu sukan da za a karba wanda dole ne a rage saboda in an auna ma'aunin bashin yawan bashin da ake karba da kuma karfin tattalin arzikin Najeriya abinda ake cewa GDP za ka iske cewa muna gab da mu kai yanayin da dole ne mu fara takatsantsan wurin karfin waɗannan basussuka da kuma ya rage yawan su domin kuɗaɗen da muke biyan basussuka musamman ba uwar kuɗin ba kuɗaɗen da ake kira interest kuɗaɗen ruwa na kuɗaɗen kuɗaɗe yana ta ƙaruwa ne wanda a bana kaɗai za a biya kusan trillion biyu ne da biliyan ɗari bakwai. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riga ya kawo jiki dole a nan za mu ja lizamin shirin namu sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon godiya ta musamman ga malam Ismail Bello masanan harkokin tattalin arziki daga jami'ar Tafawa Balewa da ke Bauchi da kuma malam Yusha'u Aliyu kwararre akan ilimin tattalin arziki daga Abuja a madadin kowa da kowa ni Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Hassan Barka ya zo ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwa a ƙwarya. To yau ma dai Allah ya kamo wani ƙarshen makon inda kuma rana ce da muke baku damar isar da ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mai magana shugaban kungiyar Association Malo Abun Jimai. Allah ubangiji ya sa mu ga lailatul qadr albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi A wannan dama zan yi iktifa an gaida abokanina na cikin jihar Kano gaba daya da yan uwa da suke kuma bangare daban-daban zuwa bangaren Gaya zuwa bangaren Fan Idau da hakimi na Fan Idau mai girma Barde da limamin Fan Idau kawuna kenan da kuma na'ibi shi ma kawuna kenan eh, Malam sadusu kenan Sadusu Ibrahim Abdul Wahab sai kuma in dawo in gaida abokina babban mai fada ji a fan idau'in wato garba dan asabi kenan zan dawo nan in jami'a na chad zan gaida mai girma rizan hussein da abdullahi zakariya alhajin kano zuwa daije musa baidir wanda za a buɗe masallacin su ranar juma'a nan assalamu alaikum wa rahmatullah sashen hausa na rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sunana ibrahim dan fulani yari mai arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar bauchin tarayyar najeriya a yau zan mika sabon gaisuwa zuwa ga abokai kamar su kadori diga ga dan fulanin wurji iliyasu iliyasu bulawa iliyasu yakuba digawa ita su dau. lawan sade daura muawiya musa musawa Murtala Dabba ka ga dama shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura Muhammadu shaidu Abubakar Damaturu akwai abokina Tahir M Tahir Jambulo akwai Tahiru Nani Yayari Bello Isa Yayari idan na koma jamhuriyar Nijar akwai abokina Esnusi Mudattai da Magaran Isuhu Mudattai da Magaran Ware Malam Bare Bare zuwa sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya a da jamhuriyar niger yana so a bani dama in meka sahihiyar gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida abokin nan shine sabu sabiola da magaran zandar ina gaida sani sangwar da magaran zandar yarbe mai kanti a da zandar sani alhaji da magaran zandar ina gaida Muhammad Lawan journalist ne wanda ake sani da DJ ɗan Libya amfani da magaran zandar. Asan barka a gadas ina gaida ka Musa Hadaran Asfa ina maka fatan alkhairi. Mamman Buniya Awashe shi ma ina gaida shi ina gaida Murtala MT da magaran zandar. Shayabu a garin Kadamari da magaran zandar ga baki ɗayanku ina muku fatan alkhairi kuma ina gaida ku Ubangiji Allah karbi ibadunmu. a tashi lahiya mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya da magaram zandar to da fatan kuma dukkanin waɗanda ka gaida sun shi sakonka kuma da kai ne ma zan barki a cikin shirin bisalam a huta lafiya ga kuma shirin kyasoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Standard Stam ko kuma kisoshin Salihan Bayi na Atullah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara maganar kissar annabi musa salam da kuma yadda aka haife shi da yardan allah za mu tashi daga inda muka tsaya an karɓo hadisi daga imam bakar salam dangane da haihuwar annabi musa salam yana cewa a lokacin da mahaifiyar annabi musa salam ta haife shi sai ta yi baƙin ciki sosai tana kuka tana cewa yanzu za a kashe shi sai allah ya jefa soyayyarsa ga ungozomar da ta karbi haihuwarsa wacce kuma ya ce sai ta cewa mahaifiyar annabi musa salam yaya me ya same ki dukkin canza sai ta ce ina jin tsoron za a yanka ɗana sai ta ce mata kada ki ji tsoro annabi musa salam ya kasance ba wanda zai gan shi face ya so shi sai ta kara da cewa da farko yana son in je in gaya wa jami'an fir'auna don su zo su kashe shi da haka kuma zan sami ladata mai yawa amma ba zan iya yin haka ba don irin sonsa mai tsanani da ya shiga cikin zuciyata hali yanzu ba na son a yanga ko da gashi guda ne daga gashin kansa ki kula da shi don ina tsammanin wannan yaron shine makiyinmu wanda muke dakon zuwansa daga nan sai mahaifiyarsa ta ci gaba da kula da shi a lokacin da ungozoma ta fita daga gidan sai wasu ma'aikatan leƙen asiri na fir'auna sun ganta suka kuma fahimci cewa mai yiwuwa an yi haihuwa a gidan da ta fito sai suka yi ƙoƙarin shiga gidan sai ta yi sauri ta zo ta faɗa mahaifiyar annabi musa salam kan cewa ki shirya wani babban al'amari ga jami'an fir'auna nan za su shigo gidanki daga nan sai ta rikice ta rasa abin da za ta yi a cikin wannan halin ne ta lullube shi a cikin kyalle ta jefa shi cikin murhun wuta a cikin ɗakinta a lokacin da jami'an fir'auna suka shigo gidan sai suka nemi inda musa alaihissalam ba su gan shi ba suka tambayi mahaifiyar me ya kawo ma gidanki sai ta ce ai abokiya ta ce ta kawo mani ziyara da haka kuma allah ya kubutar da shi annabi musa salam daga mutuwa sai suka fita ba tare da sun wani abu ba a lokacin da mahaifiyar musa salam ta dawo cikin hayacinta sai ta tambayi yarwar musa ina yake sai ta ce ba ta sani ba sai suka ji kukan jariri a cikin murhu ta ruga ta ɗauke shi ba tare da ya ƙone ba don haka kamar yadda allah ta'ala ya sanya wa annabi ibrahim salam wuta na lamaruzu ta zama sanyi ba mai cutarwa ba haka ma ya kubutar da annabi musa salam a ranar da aka haife shi daga ƙunar wuta na murhu ba tare da wutan ta cutar da shi ba sai dai mahaifiyar musa salam ba ta da nutsuwa don ta san cewa jami'an leƙen asiri na fir'auna suna nan anguwan nasu dare da rana kuma suna binciken gidaje unguwa-unguwa musamman idan sun ji kukan jariri a nan ne sai allah ya yi mata wahayi kamar da ya zo cikin alkur'ani mai girma wanda ya sa ta nutsuwa da kuma umarnin abin da za ta yi da ɗanta inda allah ta'ala yake cewa kuma muka yi wahayi zuwa ga uwar musa cewa ki shayar da shi sai idan kin ji tsoro game da shi to ki jefa shi a cikin kogi kuma kada ki ji tsoro kuma kada ki yi baƙin ciki lalle ne mu masu mayar da shi zuwa gare ki kuma masu sanya shi a cikin manzanni cikin suratul qasas aya ta bakwai don haka bayan wannan wahayin mahaifiyar musa salam ta sami nutsuwa don ta tabbatar da cewa abinda allah ta'ala ya hukunta sai ya faru da haka kuma ta je wajen wani kafinta amma baƙiɗe cikin mutanen fir'auna ta ce masa ya yi mata akwati mai sifa kaza da kaza sai kafintan ya tambaye ta abinda za ta yi da akwati mai irin wannan sifar daga baya dai ya gano dalilin hakan sai ya yi kokari ya faɗa wa jami'an tsaron fir'auna amma sai allah ya murɗe harshensa ya kasa faɗa musu sai yana ta ishara kawai sai suka kore shi amma da ya koma wajen aikinsa sai harshensa ya koma kamar yadda yake sai ya sake komawa na biyu wajen jami'an tsaro sai harshensa ya sake harɗewa ya kasa bayani sai ya dawo ya kuma tabbatar da cewa al'amarin ya fi karfinsa al'amarin Allah ne don haka ya yi mata akwatin irin wanda take so kuma ya bata masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirinmu ne sai kuma gobe idan Allah za mu zamu dora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة صاروا wa rahmatullahi ورحمة wa تعالى Barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin a aƙidar musulunci to idan masu sauraro na tare da mu kamar yadda muka sani a shirin da ya gabata wani bawan allah da ya tambaya kame da ƙaddara. mun kawo ƙarshen wannan shiri tun wancan sati inda muka ba da amsa din da shi ya yi tambaya a kai dangane da al'amura na kaddara da kuma duk abubuwan da suka gabata a cikin wannan shiri na al'amarin tambayar kaddara da ta gabata to yanzu wata tambaya da wani ya bujiro da ita ko da yake kamar yadda muka faɗa tambayoyin suna da yawa muna tsamowa ne daga cikin tambayoyin da kuka turo mana waɗansu tambayoyin za ku yi mana haƙuri in kuka ji ba mu amsa wasu ba da wasu suka aiko to dalili shine saboda shigen wannan tambayar akwai wanda ya yi ta kuma muka ba shi amsa to sai muke ganin idan muka sake maimaitawa kamar za mu hana wa shirin ah, ci gaba da amsa wasu tambayoyin da ba waɗannan ba saboda haka idan mun amsa tambayoyi waɗanda dama can an riga amsa su to in muka sake samun tambaya shigenta to ba buƙatar mu sake amsa amsawa so abinda mutum zai iya yi zai iya komawa ko da a ɓangaren ma'ajiya na rediyon voh insha Allah in ya bincika zai iya samun amsar da aka taɓa bayarwa akan wannan tambaya din to wannan shi bawan Allah tambaya yake yake cewa assalamu alaikum na ji al'amura da suka shafi aƙida ko kuma shi kansa ma addini ɗin gaba ɗaya al'amura da suka shafe shi na ji wasu suna ta kawo bambance-bambance wai al'amura na takalidi ana yin sa ne a wani bangare na addini amma ban da wani bangare to ni ban gane me wani bangare ban da wani bangare ba suna so su ce a bangaren da ya shafi aƙida ba abu ne da ake takalidi a kai ba kenan to wannan tambaya dai tambaya ce wacce za mu iya cewa kamar mun taɓa yin wani tsokaci ko kuma ba tambaya ce directly wani akan hakan ba amma akwai wani shiri da ya gabata muka yi wani tsokaci mai kama da irin wannan na nuna al'amura akan aƙida ba a yi musu takalidi kuma kamar yadda shi wannan bawan allah da yake tambaya kamar ya ji wasu suna magana akan haka to wannan ji din ya nuna kamar wallahu alamu ba kuma muna zargin shi wannan mai tambaya bane akan cewa baya bincike na ilimi ko kuma baya zuwa ya yi tambaya tunda ya ce ya ji to dama al'amara haka suke ko da ko ji ka yi a wasu suna magana a haka tun da dai gashi ka yi tambaya ya nuna cewa kana son ka san matsayin al'amari na aƙida kenan dangane da takalidi da mutane za su iya yi ko ba za su iya yi ba in wannan ita ce tambayar a fili to abin da za mu iya bayyanawa dangane da wannan al'amari shine cewa al'amari na addini akwai ɓangarori mafiya girma guda biyu ne bangare na farko al'amura ne da suka shafi aƙida ƙudurce al'amari a cikin zukata da kuma wani bangare na biyu wanda ya shafi aiki abin da ka ƙudurce din nan to kuma ka zo a bangare na biyu sai ka aikata shi a gan shi a gabanka yana fitowa fili misali mun sani cewa kalmatu shahada kalmatu la'ilaha illallah muhammadun rasulullah ko kuma mutum ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wannan duk wanda ya haka ya shiga musulunci ko da da ba musulmi ba ne inda ya yi shi da niyyar hakikatan wannan abin da ya faɗa cewa ya shaida da gaskiya babu abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya shaida ya kudirce da gaskiya a zuciyarsa cewa lalle muhammadu manzan allah ne wanda allah ta'ala ya turo shi zuwa ga al'umma to in mutum ya kudire wannan a zuciyarsa a bisa dukkan wani abu na koyarwa addinin musulunci to wannan ya zama musulmi to wannan aƙida da mutum yake da ita yake ɗauke da ita ya ƙudurce ta a cikin zuciyarsa to a ganta kuma a aikace a ganta a aikace menene sai kuma a dawo bangaren aiki da wannan abin da ya faɗa a aikace muga cewa yana bautan Allah yana salloli yana azumi yana bin dukkan wasu umarce-umarce da Allah ta'ala ya bayar to idan ya haka kaga can ya kudurce abu a zuciyarsa nan kuma a aikace gashi yana aikata addinin Allah wato duk abin da Allah ya umarta mutum ya yi abin da Allah ya hana ya hannu to wannan bangaren aiki kenan wancan ko bangaren aƙida to a bangaren aƙida tun da dama tambayar ta shafi wannan ne shi ba a yin takalidi ba wani wanda zai zo ce to ai tun da dama ni iyayena sun kasance musulmai to shikenan musuluncinsu bari ne koyi da su shikenan ni ma na tafi to shikenan ni ma daga yau musulmi ne kurum me yasa to dama ai na zo na tarar iyayena musulmai ne to ni ma na yi takalidinsu na bi akan haka wannan bai wadatar ba shine abin da aka ce a bangaren aƙida ba a yin takalidi din dalilin da ya sa kenan abin da ubangiji yake so a wannan bangare na kudurcewa ka kudurce da dukkan wani abu imani za ka yi da allah imani ne da ranar lahira imani ne da mala'iku alkur'ani duk wani abu da za ka kudurce ka yi imani da annabin nan da allah ya turo duk waɗannan abubuwa so ake ka yi bincike ka tabbatar wa kanka zuciyarka ta kudirce lallai kai ɗinnan ka yarda ka amince akwai Allah ka amince akwai mala'iku akwai ranar kiyama Allah zai ta da mutane ka yi imani da kaddara da sauran abubuwa irin waɗannan abubuwan duka ƙudurce su a zuciyarka tsakaninka da Allah ya zama na a cikin zuciyarka to wannan abun ake so kowane mutum ɗaiɗaiku mutum ya yi ba wai ya ce ai tun da iyayena sun kaza ba ni ma to ina takalidi ina bin su akan haka bin takalidin iyaye akan aƙida ba shi da inganci domin in kace zaka bi abin da iyaye da kakanni suka yi kai to Allah ma ya yi suka akan irin waɗanda suke bin abin da korin suka gada ne na takalidin iyaye da kakanni Allah so yake kai da kanka ka yi amfani da kwakwalwarka ka yi bincike ka kuma yi tambaya ka yi bincike ka yi karatu ka kuma fahimci cewa gaskiya ina take sai ka bi ta duk inda ka samu wannan gaskiyan ka zama mai bin gaskiya ne bisa dalili na hankali ba wai bisa cewa iyayena suna kan kaza ni ma na bi iyaye kan kaza din nan ba to wannan nan ne ake magana akan cewa takalidi bai inganta ba takalidi bai inganta ba a bangaren aƙida a bangaren aƙida wato kudirce wani abu a zuci ka ce kana takalidin wani ko wasu ko da iyayenka ne ka ce ka yi takalidin su tun da su ka zane ni ma ka zane to wannan bai inganta ba kai ka yi wani bincike da kanka ka samu kwanciyar hankali da kanka ka yi imani da kwakwalwarka cewa lallai ni ne na fahimci haka na ƙudurce haka na fahimci cewa dole ne kaza ne kaza na kaza bisa wannan ne ka samu aƙida ta abu kaza to in kai wannan to shine kake mai aƙida amma ɗaya bangaren na biyu wannan shi za ka iya takalidi wajen bangaren aiki wani zai baka fatawa sai ka bi kamar fiƙi ko yadda ake sallah ko yadda ake azumi ko wasu abubuwa tunda ba wannan bangaren muke bayani ba ba za mu tsaya mu bata lokaci a wannan bangaren ba amma dai bangaren aƙida wanda shine asalin wannan tambaya ta zo a kai to bangaren aƙida ba a takalidi wannan shine abin da ake nufi ina fata shi wannan bawan Allah mai wannan tambayar ya fahimci cewa abin da ake nufi kenan addini yana da bangarori biyu to akwai bangaren da ba a masa takalidi wannan bangaren da ba a takalidi a gare shi shine aƙida aƙida abu ne da mutum ke tsururuta wajen fahimta da kansa da binciken da ya yi da kuma ainihin natija da ya samu na wannan bincike nasa Eh, sai ya kasance ya kudirce wannan abu a zuciya ya kuma kasance a kan wannan tabarki da ya fahimta wanda shine aƙidar tasa wannan aƙidar da ya imani da ita take sanya shi ya yi kaza kada ya yi kaza to kuma aikin da ya biyo bayan wannan aƙidar sai a gan shi na aikata su to wannan a takaice a dunkule shi ake nufi da a bangaren aƙida ba a yin takalidi a wannan bangare ina fata an amsa muka wannan tambaya to gashi kuma lokaci ma ya isa ya nuna mana cewa za mu dakata a nan insha Allah sai shiri na gaba za mu ci gaba da kawo wasu tambayoyi din na wannan bangare na amsoshin aƙidar musulunci wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga maimacin shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na duniyarmu a yau. shirin ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai waɗanda suka shafi wannan yanki na yammacin asiya ko gabas ta tsakiya kamar yadda aka fi kiransa to a yau za mu yi dubi ne akan yakin ƙarshe da aka yi da yankin gaza wanda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shilanta da kuma yadda ta kasa cimma komai a tsawon kwanakin yakin. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. kwanaki kaɗan bayan fara yaƙin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shilanta a kan yankin gaza an harba wasu makamai masu linzami daga kudancin labanan da ɗaya daga cikinsu ya fada a garin haifa kamar yadda maji ƙasar isra'ila ta ambata martanin farko da ya fito da kafafen watsa labarun 'yan sahiyoniya shine ba mu da maslaha mu buɗe yaƙi da labanan domin hezbollah tana da matakan taka mana barki. alon bin david wanda mai sharhi ne a kan sha'anin soja a haramtacciyar ƙasar isra'ila ya bayyana cewa shekaru goma sha biyar kenan da hezbollah ta taka mana birki don haka ba maslahar mu ba ce buɗe yaƙi da ƙasar labanan kuma a wannan lokaci mafi yawancin sojoji suna kudu kuma da akwai ƙarancin albarusai furci irin wannan da ya fito daga mai sharhi akan harkokin tsaro da yaƙi da soja na haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah kamar yadda wato mai sharhin ya bayyana ta takawa haramtacciyar ƙasar isra'ila bilki. da hana ta gigin buɗe wani fagen yaƙi da ita wannan ba bakon abu ba ne lamari ne da manazarta harkokin tsaro suka tattauna lamari ne da mazarta harkokin tsaro suke tattaunawa a taruka daban-daban na cibiyoyin bincike da nazari mabambanta a cikin haramtaccen kasar isra'ila da yammacin turai sabon abu wanda yake bako shine yadda a yakin nan na gaza na karshe 'yan sahiyoniya suka fara ganin yadda su ma 'yan gwagwarmai a gaza din suka ƙara ƙarfi fiye da yadda suke a baya a karan farko ƙungiyar hamas ta fara ƙera makami mai linzami ne dai a shekara ta 2001 nisan wancan makamin bai wuce kilomita uku ba amma da aka shiga shekara ta 2007 wato bayan shekaru shida ƙungiyar gwagwarmaya ɗin ta ƙara ƙarfin makami mai linzamin da take harbawa wanda sa bai kai mil bakwai ba sannan sannu a hankali ta ci gaba da ƙoƙarin wato bunƙasa shi wanda ya kai mil goma a wancan tsakanin shugaban gwamnatin kware falas ina mahmud abbas abu mazin ya bayyana makaman na 'yan gwagwarmaya da gaza da cewa na ɓata lokaci ne a ƙarƙashin takunkumi da killacewa da aka yi wa yankin gaza na tsawon shekaru hamas da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya sun dukufa wajen bunƙasa makamai masu linzami da suke da su da sauran makamai na kara kai da fuskantar 'yan mamaya an rika yi musu dariya da isgiri saboda ganin yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila take da makamai na zamani waɗanda za a iya cewa su ne ƙira ta ƙarshe a duniya domin makamai ne na amurka amma duk da haka ƙungiyoyin gwagwarmaya ɗin ba su damu ba saboda suna da manufa ta gaskiya wacce cewa suna kare ƙasarsu ne da aka mamaye sannan kuma aka kore su daga gidajensu na kaka da kakanni domin mafi yawancin mazauna yankin gaza 'yan gudun hijira ne da aka koro su daga wurin da ake kira haramtacciyar kasar isra'ila yanzu saboda haka a zahiri ana kallon su cewa ba su da ƙarfi amma suna da ƙarfi na gaskiya da kuma ƙarfin gwiwa cewa za su iya kwato haƙƙinsu saboda haƙƙi baya salwanta sai idan mai shi ya yi watsi da shi. wani mai sharhi akan harkokin kungiyoyin mai falasinawa mai suna ibrahim abu sa'ada ya bayyana cewa a tsawon lokacin da kungiyoyi na falasinawa suke kera makamai sun rika samun koma baya saboda rashin kayan aiki da dama sun rika jikata wasu ma suna rasa rayukansu a kan ganiyar aiki kuma makami mai luzami na farko wanda aka baiwa sunan ƙasam na ɗaya kamar yadda muka ambata ba bai wuce nisan kilomita ɗaya ba sannan kuma idan ya faɗi ɓarnar da yake bai wuce ta ya ƙona wani abu ɗan kaɗan ba sai dai daga yakin labanan na shekara ta 2016 wanda haramtacciyar ƙasar isra'ila take kira yakin labanan na biyu tsakaninta da ƙungiyar hezbollah ƙungiyoyin falasɗinawa sun samu cikakken cikakken taimako daga ƙungiyar ta hezbollah da kuma jamhuriyar musulunci ta iran wajen bunƙasa makamansu da fuskantar abokan gaba lamarin da ya haifar da gagarumin sauyi a salon yaƙi wanda aka gan shi a wannan karan a wannan jikon wanda shine karan farko a tarihin gwagwarmaya a gaza 'yan gaza ne suka aina lokacin ba a fara yaƙi kuma su suka ayyana lokacin ƙare shi mutanen birnin kudus a unguwar sheikh Jarra da 'yan sahiyoniya suke son rushe musu gidaje da kurarsu daga wato unguwarsu ta kaka da kakanni sun rasa wanda zai za su kai kokensu a gare shi bayan allah idan ba 'yan gwagwarmayar yankin gaza ba don haka ƙungiyoyin gwagwarmaya suka bai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila wa'adi da ta dakatar da hare-hare da take kaiwa a birnin kudus ko kuma su ɗauki mataki a kanta tabbas ba ita kanta haramtacciyar ƙasar isra'ilan ba hatta wasu masu goyon bayan haƙƙin falasɗinawa da gwagwarmayarsu ba su tsammaci an iso wannan wurin ba da sauri har haka lokacin da za a ce 'yan gwagwarmaya masu rauni sun gindaya wa haramtacciyar ƙasar isra'ila mai ƙarfi wa'adi sannan kuma suka ƙalubalance ta da ta tsallake karan da suka aje a gabanta to abin da ya biyo baya kenan shine lokacin da wa'adin ya cika 'yan gwagwarmaya na gaza suka fara harba makamai masu linzami zuwa sansanonin yahudawa 'yan sharauri zauna da suke zagaye da gaza kamar askalan da usdud gari na wayewa kuwa 'yan sahayoniya suka fara kashe fararen hula 'yan gwagwarmaya suka mayar da martani da harba makamai masu linzami har zuwa birnin tal abib har zuwa birnin haifa wasu makamai masu linzamin sun ci kilomita 250 har zuwa lokacin tsayar da wutar yaƙi 'yan gwagwarmaya ba su nuna gajiyawa ba saboda suna da azama da ƙarfin gwiwa irin wanda aka zalunta wajen kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila har-hare domin dogaro da gaskiya da kuma azama su ne ke yaƙi ba tarin makamai da zalunci ba. To masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacinmu ya zo ƙarshe. Kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to da haka muka bi ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fatan an ji daɗin dukkan abubuwan da aka saurara daga farko har zuwa ƙarshe kafin mai ban kwana da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe da safe idan allah kai mu mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu